daren juma'a daren sha biyu ga watan rajab shekara ta dubu da ɗari hudu da arba'in da hudu bayan hijirar manzon allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wanda ya dace da lissafin biyu ga watan fabrairu na shekarar miladiya ta dubu biyu da ashirin da uku wannan shine darasi na talatin da ɗaya cikin jerin darussa daga littafin ma'alimus sunna annabawiyya wanda a sheikh salih bin ahmad ashami ya rere ainihin wato a makasid na sunna manzo Allah sallallahu alaihi wasallama daga littafai guda goma sha hudu mabambanta Allah ya saka mashi alkhairi wannan karatu muna mashi take da taqribus sunna baina yadayil umma wato kusanto da sunnar Manzan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama gaba ga al'ummarsa Allah ya sa mu dace idan ba manta ba muna bibiyan wannan malami a cikin kitabul imani bil yawmil akhir a cikin wato inda yake magana akan ashratu sa'a wato alamomin tashin alkiyama za mu tashi a lambar babi na goma sha tara inda ya ce babu ƙissatul jassasa daga shafi na tamanin da uku insha Allah wato babin da ke bayani akan labarin aljassasa wannan wata dabba ce da aka kiraye ta da wannan suna so ta kasance tana tajassus wato tana leƙen asiri game da labaran dujal kamar yadda ya zo a cikin hadisin abdullahi dan amru dan as radiyallahu anhu shi yana ganin cewa ita ce dabbatul ardi da alqur'ani ya ambata cewa akhrajna lahum dabbatan min al-ardi tukallimuhum inna an-nasa kanu bi ayatina la yuqinun wasu kuma malamai suna ganin a'a kawai wata dabba ce da Allah subhanahu wataala ya sahilce mata tana magana kuma aikinta shine tana yin leken asiri ga shi dujal wanda zamu zo mu ji bayani akan haka insha Allah to asalin wannan hadisi yana cikin sayyid muslim amma kafin mu karanta shi akwai tambayi da nake so mu yi akan wata mas'ala da ta faru da wasu malamai shine akwai malaman da suka yi inkarin ingancin wannan hadisi da yana cikin sayyid muslim daga cikinsu abin mamaki akwai al'allama Muhammad ibn Salih al uthaymeen Allah ya gafarta mishi al-Uthaymin rahimahullah an mashi tambaya a cikin silsilar karantar wasa ta liqa'u babil maftuh a cikin liqa'u babil maftuh wato wani zama da ya dinga yi a gidansa duk mako ranar alhamis ɗalibai suna zuwa a taru a yi karatu a yi mas'aloli a tattauna fawa'id a mai tambayoyi wannan ya yi tsawon shekaru yana yana wannan karantarwa kuma an tattara majmu'a na abubuwan da ya karanta a wajen littattafai ne mujalladai da dama masu matukar fa'ida to a ciki ne aka mishi tambaya akan wannan hadisi na ainihin aljassasa sai malam a wajen ya bada amsa da cewa wannan hadisi shi yana kallon hadisi ne shadh ko ma munkar saboda ma'anar shi ta saba wa abin da ya zo a sauran hadisai game da labarin dujan da sauransu to mujarradin wannan gaskiya bai isa dalili akan a ta hadisin da ke cikin sahih muslim ba a babu shakka wannan wahami ne daga al'alama Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen Allah ya gafarta ne ko malamai da dama sun maimai da zance akan wannan sannan sai kuma akwai malam Rashid Rida mai littafin tafsirul mannar shi ma cikin tafsirin shi na al-mannar shi ma yayi magana akan cewa lalle wannan kissa bata inganta ba tana da nakara a cikinta kaza kaza kaza shi ma wannan ba abin karbi bane malam Rashid Rida yana da alkhairai da yawa amma malami ne da ya samu matsala saboda malamin shi shine Muhammad Abdu wanda Muhammad Abdu kuma wato shine shugaban duka yan aqlaniyun na wannan zamanin masu gabatar da hankalinsa akan nasi to Muhammad Abdu shine jagoransu sai da ma Rashid Rida yayi karatu a gabansa kuma ya shaƙi wannan gubar da haka duk daga baya ya zo yana da ƙoƙari wajen tantance abubuwa da fito da littattafai na sunna da ƙoƙarin kariya ga addini amma ana samun shi da waɗannan kurakurai a cikin maganganunsa musamman wani tafsiri shi na almannar cike yake da waɗannan kurakurai Allah ya gafarta mishi waɗannan za a yi musu uzuri kuma a yi musu a nema musu Allah ya gafarta musu saboda malamai ne masu alkhairi akwai wasu kuma waɗanda ma ɓatattu ne to waɗannan ba abin duba ba ne in kuma an zai musu raddi ba za a yi musu da irin wannan taushin magana ba irin su Abu Rayya wanda shi ma a cikin littafin shi ya yi irin wannan magana wato adwa'un alis sunan muhammadiyya kenan akwai kuma doktor Muhammad Abu Shuhba shi ma da irin waɗannan wato 'Yan taratsin ne waɗanda ba abin a dube su ba ne don magana su ba magana karɓa ba ce waɗanda suke abin lura idan ana magana fassara hadisi to daga cikin su babu wanda ya inkarin wannan hadisi kafara tun daga kan mutane irin su ibnu qutayba mai tawili mushkil al-hadith irin su ibnu al-jawzi mai littafin sharh al-mushkil kashf al-mushkil min sahihain irin su eh, ainihin wato Abu jarfa tahawi a littafin shi mushkil al da ma'ani al ka gangaro kan malamai da suka zo daga baya tun daga irin su ibnu battalib irin su ainihin wato eh, kushmihani abin nan afwan al-kashmiri kafin nan ka lissafa da malamai masu sharhi irin su ibnu rajab irin su nawawi irin su ibnu salah irin su ibnu hajar irin su ah, badruddin al-aini irin su ibnu taymiya duk waɗannan malaman haka gangaro kan su suyuti da su shaukani da su wato ah, amiru san'ani mashahuran malamai da suka yi sharhi daban hadisai ba wani cikin su da yin karin wannan hadisi malam Uthaymeen ne kawai samu kashi a cikin wannan kuskure daga cikin malamai da suke ababen lura da karɓan magana su game da hadisai da aƙida da sauransu Allah ya gafarta mishi to don haka wannan maganganu na yi ishara akan su ne kawai saboda an zo daidai gaɓar su ba wai don al'imamu imamu ya ruwaito wannan hadisi kamar da muka ambata daga Fatima bintu Qais da Dahak ibn Qais Fatima bintu Qais ibn Khalid al-Fihriya sahabiya ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma dan uwanta amma sahihar magana yana cikin sigaru sahaba wanda suke da ru'ya sun ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama al-Imam Muslim a cikin al-Kuna yace ya halarci yakin Badar amma Ibn Hajarin ya haka to daga wasu malamai suna cewa babu shakka wannan wahami ne mai ban mamaki daga Imam Muslim domin da haka yaro ne kankani kusan da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu shekarun shi ba su wuce goma ba bai yiwa a ce ya halarci yakin Badar a a shine mutumin da ya samu wato dama din nan ta kafa gwamnati bayan mutuwar Muawiya da Yazid ɗansa da tarkatarkar da aka yi na ƙoƙarin kowa ya ga ya samu ɗarewa shugabanci kafin marwanu ɗan haka mai zo ya ɗare shi ma ya taɓa ilanin kanshi a matsayin sarki aka yaƙe shi aka kashe shi a shekara ta sittin da hudu ƙarshenta ko kuma farkon shekara ta sittin da biyar kamar yadda wasu malamai suke faɗa wallahu ta'ala alam to wannan 'yar uwarsa ce ita ce Fatima bintu Qais mijinta na farko shine Hafs ibn Mughira al-Makhzumi ta kasance kamar da ake faɗa kanat imra'atan zata jamalin wa aqlin mace ce wata kyakkyawa kuma mai hankali mai basira daga baya ta auri Usamatu dan Zaid wanda ainihin wato Annabi sallallahu alaihi wasallam ta shawara ta aura lokacin da Sayyidina Umar aka caka mishi makami kafin ya mutu din nan da ya bada umarni cewa kwamitin da ya naɗa na ashura su je su shawara su ga waye khalifa to a gidanta suka yi zaman wannan shawara ina daga cikin fadail ta cewa gidanta shine venue ɗin da a madina aka zaɓa aka ga ya dace ashabu shura su uthman da ali da talha da sauransu suka zauna suka yi shawara da naɗa khalifa a bayan sayyidina umar radiyallahu anil jami' wannan hadifin daga cikin abin da yake nuna mana tun farko shine halascin koyan karatu a gun mata wannan matan malama ce mace take bada hadisin nan gashi take cewa an Fatima binti Qais ukhti Dahhak ibn Qais wa kanat min al-muhajirat al-awwal wannan Fatima ce yar Qais tana daga cikin mata da suka yi hijira na farko farko shine al-awwal jam'in awwal qalat tace sami'tu nidaa al-munadi munadi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam naji an yi shela mai shelan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yunadi yana kiran as-salata jami'a as-salata jami'a ana yin nasba ne a matsayin al-igra as-salata ai halummu as-salata ko e, itu salata ko alaikum as-salata ko makamancin haka annasbu ne alal igra shi kuma jami'a shi kuma nasaban shi alal hal as-salata jami'a don an ji wannan dama kira ne na shelan a zo a taru ba lokacin sallah ga magari da aka sani na azhar ko la'asar ko juma'a kuma kamantar su ba ta ji wannan kira fa kharajtu ila al-masjid sai na fita nima zuwa masallaci wannan yana mata tun a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suna fita su je masallaci kuma suna fita idan an yi kira na gaba daya a zo ana da wani taro ko wani wa'azi ko wata muhabara kuma kamar yadda muka ce yanda idan mace tana da ilimi za a karɓi ilimi a gunta domin gashi wannan hadisin din da aka zagaya aka zagaya mashahuriya hanya sake duk da yake da wasu hanyoyi waɗanda ba wannan ba amma hanyar san mashahuriya ita ce hanyar wannan mata Fatimatu yar Qais tace fa kharajtu ila masjidi sai ta tafi ta zuwa masallaci dama mata suna fita su je masallaci sallolin yau da kullun a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga baya ne aka wayi gari mata ba sa zuwa masallaci har ake ganin abin wani garibi wani wani abin bako idan mace ta fito zuwa masallaci fa sallaitu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallama nayi sallah tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fa kuntu fi saffin nisa'i allati tali sai na zama ina sahun mata wanda yake bayan sahun maza su masallacin sa wancan lokacin ba a sa wani gini ko wani shamaki a shamakanci tsakanin maza da mata mata dai kawai suna baya maza na gaba idan mata suka kafa sahu za su kafa daga sahun ƙarshe ne su kuma su dinga yau gaba gaba da yadda zama tana sahu na ainihin wato mafi kusa da sahun maza saboda ta yiwu wasu sun riga ta zuwa har sun kama wancan sahu na ƙarshe domin wancan na ƙarshe shine khairu sufufin nisa'i akhiru hakim tace ma qada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam salatahu yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam idan da sallah jalasa alal minbari wa huwa yadhahab sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna akan minbari sai aka ga yana dariya yana annashuwa faqala liyalzam kullu insanin musallahu kowa ya zauna a inda yake akwai jawabi muhimmi kowa ya zauna thumma qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce atadruna lima jama'atukum ko kun san me yasa na tara ku wato yana daga cikin abubuwan da suke jawo hankali idan mutum zai jawabi ya fara da tambaya ko kun san me yasa na tara ku qalullahu wa rasuluhu suka ce Allah da manzansa su suka fi kowa sani qala inni wallahi ma jama'atukum li ragbatin wala rahba Cina rantsi rantse da Allah ba na tara ku ne dan na muku wa'azi akan wani abu da nake umarnin ku yi in sa muku kwadayin san yin shi ko wani abu da nake so na hana ku yin shi shine rahba ba na tara ku ne dan ba ku labarin abin za ku samu falala ko abin da za ku yi ku samu zunubi ba ba wannan ne ya ta amma na tara ku ne dan wani labari kawai walakin jama'atukum sai dai na tattara ku ne da anna tamima niddari saboda tamim ibnu aus niddari kana rajulan nasraniyan kun sani dai kirista ne yace faja'a fabaya aw aslama ya zo kuma ya muni cappa kuma ya shiga addinin musulunci ya musulunta yace wa haddathani hadithan kuma sai ya bani wani labari wafaqa alladhi kuntu uhaddithukum an masihi dajjal yayi daidai da hadisin da nake baku game da almasihu dajjal malamai suka ce wannan gaba tana nuna idan mutum ya zo wanda ba musulmi ba ya musulunta idan yana da wani ilimi da musulmai suke da bukata babu laifi ya koya musu babu laifi a karɓa daga gare shi amma ya zama ya dace da abin da yake sananne addini ba wai kawai a naɗa shi limami dare ɗaya alhalin ko a cikin kiristancin ma damu ba malami bane ko kuma ko malami ne ilimin da yake da shi na kiristanci ilimi ne gurbatacce a ce a dinga yawo da shi yana wa'azi to wannan zai iya kawo batar naka a cikin al'amarin musulmai sannan kuma wannan hadisin malamai suna amfani da shi a matsayin asali game da na sama ya karɓi ilimi a gun na kasan shi riwayatul akabiri anil asagir kaga annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa haddathani hadithan yanzu annabi ne yake karɓar riwaya daga wannan bawan Allah ta Tamimu dari. kaga na sama ya karɓi riwaya daga na ƙasa da haka babu laifi eh, babba ya karɓa a gun ƙarami malami ya karɓa a gun ɗalibinsa na ƙasa ya karɓa a gun na samansa wato ta fuskar shekaru ko ta fuskar gogewa ilimi ko ta fuskar riwaya da makamantansu babu laifi idan ka ga kana da wani abu da kake bukata a na ƙasa da kai babu laifi ka karɓa duk wannan gabobin suna bayyana haka haddathani annahu rakiba fi safinatin bahariya aje ce tamimun dari ya bani labarin cewa ya shiga safina jirgin ruwa bahariya na ruwa wannan irin magana a cewa jirgin ruwa kuma a ƙara a ce na ruwa larabawa suna yin haka yana ruwa cikin ta'abirinsu don an ce safina dama jirgin ruwa ne ya mata da jirgin sama ya mata da jirgin ƙasa da sauransu amma me yasa aka ƙara aka ce bahariya so larabawa sukan yi irin wannan ta'abirin ya zo da yawa cikin alqur'ani game da Allah yake cewa wala ta'irun yatiru bi janahi ko kuma tsuntsu wanda yake fuffurwa sai aka ce da fuka shi Allah ya ce yaquluna bi afwahihim suna faɗi da bakunansu daman sun faɗa da bakunansu ne haka Allah yake cewa yaktubuna alkitaba bi aidihi fa wallazina yaktubuna alkitaba bi aidihi me yasa aka ce kitaba kuma aka ce bi aidihi haka hasadan min indi anfusihim dama hasada da zuciya ake yin ta me yasa aka ce da anfusihim kamar da ake cewa ne a ce khattu yadihi rubutun hannun wani dama rubutun dole da hannunsa yake babu khatti eh, misali a ce rijlihi ko khatti lisanihi ko amma sai zan ce khattu yadi fulani rubutun hannun wani to wannan ta'abiri ne karɓaɓɓe a larabci saboda larabawa na faɗan haka karka ce akwai gwaranci ko kuma akwai wani excessive kari wanda babu buƙatarsa da an ce kawai safina ya wadatar amma balarabe yakan ƙara ya qualify ya ce safinatun bahariya ya ce ya tiru bi janahihi ya ce ya kutubu bi yadihi ya takallamu bi lisanihi da makamantansu ma'a 30 rajulan min lakhmin wa Juthab yace mun tafi ni da wajen mutane talatin cikin kabilar Laham da juzam Lahamu da juzam kabilu ne sanannu cikin kabilun Larabawa ana danganta su zuwa ga Malik ibn Adi ibn Harith da kuma Amru, ibn Adi ibn Harith wato Malik shi ake ce ma Laham shi kuma Amru shi ake ce ma Juthab to wa da kani ne to da ƴan uwan juna ne danginsu ‘ya'yansu da jikokinsu su ne wannan ƙabilu na larabawa sanannun ƙabilu ya ce iba bihimul mawuju sai wato igiyar ruwa ta yi wasan kura da su ta dinga jijjiga su ta tafi da su nan ta tafi da su can shaharan fil bahari tsawon wata guda a cikin koki sun kasa samun istikrari su tafi inda suke so kamar da aka sani jirgin ruwa iskar kogi ta kada shi to control din shi musamman irin waɗancan na da ba irin da bane tana da wahala haka za ku sallama ma wato al'amarin wannan igiyar ruwa da ta juya ku yadda ta ga dama shine fa idza rakibu fi fulki da'u Allah mukhlisina lahu din in aka hawo jirgin ruwa sai dai a dinga kiran Allah saboda ba wanda yake da control akan jirgin ruwa sai dai Allah da iskar da Allah ke aikowa yace thumma arfa'u ila jaziratin sa'an nan sai muka samu muka nemi mafaka shine arfa'u muka karkata zuwa wani tsibiri muka nemi mafaka a tsibirin fil bahari a cikin kogin hatta magariba shamsi muka zauna a wurin muna ainihin abin nan har rana ta faɗi fajala Sufi aqrabi as-safina aqrabi as-safina sai suka zauna a jikin wato katakwayen gefen jirgin ruwan fadakhalul jazira sai muka shiga sai suka shiga cikin ainihin wato abin nan bayan sun gama wato ƙarab shine kaman jirgin ruwa ƙarami na ceto ɗin nan sai suka da shi ake sauka sai a shiga jazira kuma gane wanda ake ajiyewa a gefen jirgi wanda ana so a yi rescue sai a sauka a shige shi shine ƙaram. akarab su ne da yawa sai suka shiga da wannan ƙananan jirgin ruwan suka koma bakin wannan tsibiri suka zauna da dare yayi sai suka shiga cikin wannan ainihin tsibiri suna neman mafaka ko da su samu abinci ko na ba haka fa dakhalul jazira falaqiyatuhum dabbatun sai suka gamu da wata dabba Ahalabu, wadda take ainihin wato jikinta yana da gashi da yawa tana da buzubuzun gashi shine ahlab yace wadda take kuma kathiru sha'ari ahlab mai yawan gashi la yadruna ma qubuluhu min duburi sun kasa gane ina ne fuskar wannan dabba ina ne suliyarta dabba ce haka kamar kamar ka ce inda ake cewa kamar kulikuli ko ina ka faɗi baya min kasarati sha'ari saboda yawan gashi gashi ya rufe fuskar ta ya rufe bayanta faqalu suka ce wailaki ma anti suka ce oh ji wata dabba kuma ke ko ce irin dabba ce wace irin halitta ce wannan faqalat ta ce ana jassasa ni ce yan leƙen asiri qalu wa jassasa suka ce meye kuma jassasatu qala ta ce ayyuhal qaumu ce kai jama'a in taliqu ila hadha ar-rajuli fi dairi in kuna son ku ji labari ku tafi can wajen wancan mutumin da ke cikin wancan temple din fa innahu ila khabarikum bil ashwaq lalle yana cikin tsananin shauƙin jin labarin ku je ku bashi labari ni ba ni ke da labari ba shi yake da neman labari shikenan fa innahu sai ta ce qala sai ce shi shi shi abin nan kenan mai bada labari yace lamma sammat lana rajulan fariqna minha yayin da ta faɗi cewa ai akwai wani mutum ma sai muka ji tsoronta muka ce to an ta kuna shaidanata muka ce ko dai wata iblishiya ce an yaba wani gada da take shirya mana bakwa qala fantalaqna sira'an to duk da haka dai sai muka tafi cikin sauri hatta da daira an maka shiga wannan dan ta farfajiya wani daki ko dan wata dan masallaci ko dan wani wurin ibada haka fa idza fihi a'azamu insanin ra'aynahu qattu khalqan sai muka ga wani jibgegen mutum da bamu taba ganin irin shi ba a girman halitta wa ashadduhu wuthaqan sannan kuma an daddaure shi bamu taba ganin ayo mutum daurin tankila irin nashi ba majmu'atun yadahu ila unuqihi ya majmu'atun yadahu ila unuqi an tattaro hannun shi zuwa wuyan shi an daure ma baina rukubatayhi ila ka'abaihi bil hadidi da kuma tsakanin kafadin shi har zuwa abun nan idan idan sawunsa duka ko ta ko ina sarkace kacace ta karfe an daure shi da ita kulna muka ce wailaka ma anta kace to kai kuma fa qala yace qad qadartum ala khabari ai ni kun riga kun ga labari na tunda kuka ganna ai kun riga kun ga ko ni me fa akhbiruni ma antu ku dai ku bani labarin ibna fi safinatin bahariyatin fasadafna al-bahra hina gitalama mun shiga cikin jirgin ruwa ne sai muka ci karo da lokacin da wato igiyar ruwa ta juya fala'iba binal mawju shahar wata guda kenan igiyar ruwa tana mana wasa da hankali thumma an ayi sha'aniha tastakhbiru labarin me kake nema game da baisan qala as'alukum an nakhliha yace ina tambayan ku game da dabinan garin ne hal yuthmiru har yanzu dabinan suna nan yana ƴaƴa shekara bayan shekara kulna lahu na'am muka ce kwarai kuwa dabinan suna nan na haihuwa qala yace amma innahu yushiku alla tuthmira to kuna gaya muku wata rana za a wayi gari dabinan baisan ba za su haihu za su daina haihu qala yace akhbiruni an buhairat tabariya to me za ku ce kuma ku bani labarin ƙoramar tabariya ita ma a ƙasar Isra'ila Falastinu kulna an ayi sha'aniha tastakhbiru muka ce menene al'amarinka game da ainihin wato ƙorama kala hal fiha ma'un yace ko akwai ruwa qalu suka ce hiya kathiratul mai tabija ai ko ruwa na nan makil qala yace amma inna shma'aha yushiku an yadhhaba to ana nan wata rana za ta bushe wannan ƙoram kala ya sake cewa akhbiruni an aini zugar kuma da labarin garin Aini zugar shi ma gari ne a Isra'ila inda aka kwace daga Kalu ya ce Kalu suka ce mashi an ayi an ayi ta tastakhbiru tambaya akan me kake Kala, hal fil aini ma'un a garin idan ruwan zugar din nan yana da ruwa har yanzu Wahal. yazra'u ahluha bima'il aini ana noman rani da wannan ruwan qulna da na'am ce kwarai kuwa iya kathiratul ma'i aiku ruwa na nan a wannan idan ruwa mai yawa wa ahluha na min ma'i kuma mutanen garin suna nan suna noman rani da wannan ruwa qala yace akhbiruni annabiyul ummiyina ma fa'ala to ku ba mu labari mana ku ban labari game da annabin ummiyawa dinnan me yake ciki qalu suka ce kad kharaja min makka wa nazala yathriba ai ya bar garin su makka yayi hijira zuwa yathriba madina kenan qala aqatalatu al-arab ce larabawa suna nan suna fada da shi kulna na muka ce mishi kware kuwa qala yace kaifa sana'a bihim to ya labarin yaƙe-yaƙen nasu muka ce mishi fa akhbarnahu annahu qad zahara ala man yalihi min al-arabi wa ata'u muka ce ai duk larabawa da suke kewaye da shi makka madina ta'ifa hawazin duk waɗannan ya ci karfin su yanzu suna mai biyayya qala yace qala sai yace qad kana zalika au har an kai wannan matakin na cin nasara qulna na'am muka ce kwarai ku qala amma inna zaka khairun lahum an yuti'u ce kuma wallahi da suka mashi da'a shine alkhairin su wa inni mukhbirukum anni to na ji labarin ku ku tsaya ni ma ku ji nawa inni anal masih yace kun gani nan to ni ne dujal wa inni ushiku an yu'zana li fil khuruj kuma nayi kusa da a bani izini na fito fa akhruju fa asiru fil ardi zan fito in yawata ƙasa fala adau qaryatan illa habattuha fi arba'ina laila yace babu wani gari ko alƙarya wallahi sai na shige shi cikin kwanaki arba'in ghaira makkata wa taibata in banda makka da taibatu madina kenan fahuma muharramatani alayya su kam Allah ya haramta min shiga cikin su kullama aradtu an adkhula wahidatan aw wahidatan minha istaqbalani malakun yadihi sayfu saltan yasudduni ala zan ne shiga makka ko madina wani mala'ika zai zo ya fuskance ni da takobi ya zare ta yana nuna mana ita yana hana ni shiga wa inna ala kulli naqbin minha mala'ikatun ya harsuna mala'ikatan ya harsuna kuma kowane farfajiya kowane kusurwa akwai mala'iku da ke gadin wannan garin qalat fatimatu yar qais ce. qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ya ce wa ana bi mikhsaratihi fil minbar ya fara caka sandarsa mixer ita yar sanda karama gajera haka Kama irin wanda masu kiɗan band suke rikewa suna jujjuyawa da ne da ke ce ma mixara da turanci ana ce mata baton B A T O N yar sanda haka kamar da wani babban mutum yake rikewa ko wani mai ba da wani umarni ko wani principal yana ɗan kewayawa haka dan kwagirinsa haka yana rike da shi to annabi na rike da wannan kwagirin sai ya dinga caka shi akan mambarin yana cewa hadhihi taibatu hadhihi taibatu hadhihi taibatu wannan garin shine taiba shine gari mai daɗi a wata riwaya kuma yana cewa tabatu ya'ani al-madinata annabi na nufin garin madina ala yace ku tsaya ku ji hal kuntu haddathtukum dhalika shin na taɓa ba ku irin wannan labarin faƙalan nasu na'am malamin mutane suka ce gaskiya ne ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka taɓa ba mu irin wannan labarin yace fa innahu ajabani hadithu tamim Ki gaskiya labarin na tamim ya burge ni annahu wafaqa alladhi kuntu uhaddithukum an kuma ya dace da abinda nake ba ku labari wa anil madinati da abinda na gaya muku game da madina cewa dujar ba zai shige ta ba wa makkata da makka ala innahu fi bahar shami aw bahar yaman la bal min qibal al mashriq ma huwa min qibal al mashriq ma huwa ya ce to wannan wurin kogin da aka ga dujal yana kogin sham sai annabi ya ce kai a'a ina jin ma yana kogin yaman ko kuma yana nan ta gabas yana nan ta gabas yana nan ta gabas wasu malamai da suka soki hadisi sun yi amfani da wannan damar cewa to gashi ma annabin bai ma iya tantance ina ne wurin ya ce yana yamma ya ce yana gabas ya ce yana kaza yana kaza kamar shi Rashid Rida abin da ya capitalizing akai kenan shi bayan kuma Allah yana cewa sanuqriuka fala tansa inda Allah ne ya sanar shi wannan labarin babu da za'a ya manta aka ce ya manta ya faɗi sham sannan ya ce a yaman sannan ya ce kai ina ganin dai kaza ne ma duka ba wancan biyun ba to wai wai ya manta kenan to da wahayin to wannan malamai masana ilimin hadisi baka suka fassara ba akwai at-tibi wanda ya rasu shekara ta ɗari bakwai da arba'in sharhi wannan hadisi yake cewa faɗin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa au baharil yaman in ka koma cikin sharhin muslim na nawawi da ma badar al-aini a sharhin bukhari ya kawo maganganu kala daban-daban da za a fassara wannan amma bari mu ji wannan shi me yake cewa yace lamma haddathahum bi qawli tamimin ad-dari lam yara an yubayyana lahum mawtinahu farko annabi sallallahu alaihi wasallama bai ga dacewa bane ya bayyana musu ina ne inda dujare yake wa majlisahu da mazauninsa kullu tabyin bai so ya fito musu da abin karara kada a shiga cikin wani firgici ko wani tsoro na wannan yankin ko wani mai karambanin ya ce zai ji ya ce to saka so da haka annabi ya musu ɓadda sawu yace ce lamma ra'a fil iltibasi lima ra'a fil iltibasi min al maslaha domin ya ga cewa a cikin ɓoye wannan akwai wata maslaha faradda al'amra ila taraddudi to shine sai mai da abin kamar ya taraddudi baina kauni fi bahar shami aw bahar yaman to da gangan manzo Allah sai bai haka wasu kuma suka ce a wa yatamidu anna al-murada bi bahar shami ma yalil janib shami wa bahar al-yamani kogi ne guda ɗaya amma ya tafi alastimdat kamar yadda misali zaka ji an ce kogin haɗeja da jan jama'are sai ka ganshi kuma a nan ka dawa, kadawa ko ka ganshi a can fatasku ko kogi ne sunan shi guda ɗaya amma ya tafi ina aka ce misali river niger sai ka je ya tafi har har har can wajen abin nan mai sunan shi ibbi a taraba duk shi ne kogi ne guda ɗaya amma ya tafi wani mafarin shi ta gabas da mafarin shi ta yamma ka ɗauki yanzu misali baharul wannan tekun da ke lagos mai sunan shi atlantic ne ko to atlantic na yanda yake lagos yanda ka ganshi a lagos kuma shine a a darul baida a morocco shine a, a casablanca a a, a shine darul baida ko shine a nouakchott a, a mauritania shine a libya shine a ina ne shine a ga ya bi kasashe da yawa har ya isa har america kuma duk sunan shi kenan atlantic ocean to kaga za a iya cewa atlantic ocean ƙarshen yamma a nigeria wataƙila karshen gabas a Libya ko makamanta haka ko mun gane amma da same kogi ne wasu kuma suka ce a'a sanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi magana ta farko istihadin shi ne sai kuma nan take sai aka mushi wahayi sai ya tabbatar da wahayi so haka wannan taraddudin ba wani abu bane a takeice hadisin abin da yake tabbatar mana shine wancan magana to kafin mu karasa hadisin da gaskiya bin hadisin ke tabbatarwa shine bai da muka ambata na farko ya tabbatar da cewa dujal yana nan a duniya a raye tun wancan lokacin kuma Allah cikin hikimarsa ya sa an ɗaure shi a wani wuri ran da Allah ya so ya fito kuma zai fito kuma wata halitta ce mai girma gashi nan kamar da aka ambata sannan a yiwuwar mutane suna iya jin maganar wasu dabbobi wanda ba mutane Allah ya wannan baiwar ga Sulaimanu kullimna mantiqa tsayin. Allah ya ba ga su tamimu su yanzu Allah ya ba su dama sun ji maganan wata dabba to Allah yana iya yin wannan damar ga wanda ya ga dama kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam da labarin wata saniya da ta yi magana mai dake cikin sahih Bukhari da Muslim asabai suka ce baqaratun takallamat saniya kuma ta yi magana To Allah in ya ga dama cikin iyawarsa da hikimarsa yana iya buɗe bakin wata dabba sai ta yi magana domin duk su nan ba komai bane kamar da Allah yake cewa illa umamun amsalu al'ummomi ne kuma suna communicating da junansu kamar da Allah ya fada qalat namlatun ya ayyuhan namalut kunu idkhulu masakinakum la yatimannakum sulaymanu wa junuduhum la yashurun fatabassama dahikan min qawliha kaga tayi magana kuma har yaji to Allah yana iya in ya ga dama bai wasu mutane wannan karamar ta su ji magana wata dabba ko su magana da wani abu wanda ba mutum ba dama abin kuma yana magana sannan yana nuna wato halascin kamar da muka ambata ta farko na ƙasa ya karantar da na sama da kuma halascin malami ya gayyato wani malami ya zo majalisin shi ya karantar da abin da aka taɓa karantawa wannan yana daga cikin abin da ke ƙara wa ilimi natsuwa da gamsuwar da mutane suke kaji annabi ya ce na ji daɗin irin labarin da nake faɗa ne ya faɗa to haka kuma yanzu ma da majalisi muka gaito wani malami yazo ya karatu irin wanda muka saba ji a bakin malamin mu sai mu ƙara gamsuwa shi dai malamin namu ba ra'ayin shi yake gaya mana tun daga shi wani ya zo baƙo mun ji ya faɗi irin maganar da malami yake faɗa kwatan kwacinta sannan ila yana nuna kuma akwai buƙatar mutumin da ke neman ilimi kada ya tsaya a gun sauraron malami ɗaya inda sahabbai za su ce to tunda dai kai annabi ka riga ka gaya mana ai ba sai mun a bakin wani ba ko da ya ce ilzimu ku sai su ce ah, ya manzo Allah mun wadata daga abin da ka faɗa ba sai mun ji na bakin wani ba amma suka zauna suka sake jin labarin daga wajen Tamimu Daddari ya nuna cewa yana da gaske hayan tara ilimi mai yawa shine jin abu guda daga malamai daban-daban wani ya koya maka alari to kuka wadata da nashi koyarwa je ka sake jin alari a wani malami in ka samu dama bulugul maram alqur'ani fiqhus sunna sira ko menene in ka samu damar da zaka koya abun wani malami banda wanda ya koya maka baya to ka koya ko da malamin nan bai kai girma wancan ba ya daga cikin asara da muke madauka cewa tunda na iya kaza to ni ba ruwa na kawai ba sai na sake koya ba duk wannan malamai sun fitar da shi a cikin wannan kissa da yanayinta sannan halascin mutum yana karantawa ya rike wani abu hannun shi kamar sanda ko biro ko alƙalami kuma har ya dinga nuni da shi ko ya ishara da shi kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ishara da kuma halascin cewa idan maka tambaya in ba gane ba ka ƙara tambaya da ya ce musu ku bani labarin garin Baisan suka ce me kake so ka sani akai babu lafi da mutum tambaya bai gane tambaya ba ko ya ga ta yi faɗi ya ce me me ake so mu amsa ko an rubuta muku test a allo ce ba mu gane ba in kuma kuka wasa a zo muku da wani sabon sabon salo kuma la tasalu ana shayin tudu lakum da su sai ku san wanda za ku wa tambayan nan ko dan ana cewa halarci ne ba wai dole sai ka je ka aikata haka ba sannan yana nuni zuwa ga wato yadda sahabbai suka kai matuƙa wajen kiyaye amanar labari jibin ta kiyaye amanar labarin nan dalla dalla dalla dalla gashi har yanzu ana cin moriyarsa sannan yana nuni zuwa ga tawali'un manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin kaskantar da kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa har ya saurari wannan labarin daga wani sabon musulunta kuma har ya ji ya ce bari in zo in bayar yanzu ka kwatanta mu irin yanzu ana ganin mu ta matsayin babban malami har ya saurari wani zance daga gun wani karamin ɗalibi ko wanda ya musanta shekaran jiya kuma har ya mai da shi topic wanda zai karantar saboda ya dace da ilimi kaga wannan yana nuna wato mu dinga zama masu tawalu kar mu zama wato masu girman kai da gatsarasa to sannan yana nuna falalan garin Makka da Madina kuma mun ji wannan hadisi na baya cewa da man dujan zai shiga garin Makka da Madina ba kuma hadisin yana ba mu wata hikima ta tsaro ta wato security shine cewa idan ana so a kiyaye gari to ya kamata a ce kowace kusurwa akwai masu gadin garin duk mashigan garin da ya ce duk inda aka waiga wa inna ala kulli naqbin minha mala'ikatan yahrusunaha ya kamata idan muna so garinmu ko mu ta zama cikin tsaro ya zama kowace kusurwa akwai masu gadi masu kallon shiga da fita kuma ya zama suna da makami domin gashi yake cewa malakun biyadihi saifu saltan ka a ce ko suna gadi amma kuma ba su da komai a hannunsu sai dai gwafa ko mai sunan irin wakin toki da ake cewa wannan da sun ji duka gudu za su yi su da shi ya zama suna da makami wanda duk wani mara kirki in ya ga makamin shi ma zai tsorace su Don shi ma ai jini ne a jikin shi in ta kuno ta alamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamu musamman a wannan zamanin da gwamnati suka kasa kiyaye al'umma wajibi ne al'umma su tashi su yi kansu tsari musamman kuma dokar ƙasa ta ba ku dama ku kafa ƙungiya ta tsaro amma kuma ta rijista a hukumance 'yan sanda su san da ku duk hukumomi su san da ku za a yi muku rijista ma da hukumomin wato abin nan masu taimakon jami'an tsaro me ake ce musu ne ah, police private ah, ko ah, menene partnership akwai partnership da ake haka tsakanin yan sanda da al'umma wajen tsaro ba rike suna abun ba ƙungiyoyin nan irin na na vigilante akwai wanda suke suna da irin wannan register da haka suna da dama su yi aikin su a hukumance sun kama mai laifi su danka wa yan sanda wannan sai ya tsare mana mu daga badala da barna da rashin arziki iri da yake faruwa a cikin garuruwa da unguwanni da haka wannan yana tabbatar da halaccin yin haka insha Allah amma bisa tanajin doka ta ƙarshen da muke rayuwa Ah, sai sai ki cewa amma biyadihi ila al-mashriq sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuni da hannunsa zuwa ga bangaren gabas ta tace fa hafiztu hadha min rasulillahi sallallahu alaihi Ta tace na haddace wannan karatun daga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam shine kamar yadda faɗa muhimmancin haddace ilimi da bayar da shi a gaba sannan ashe yana nuna baya ga umarni da hani wa'azi akan ayi kaza kar ayi kaza huduba akan ayi kaza kar ayi kaza lacca akan ayi kaza za a samu aljanna ka ayi kaza za a shiga wuta babu laifi kuma wata na wa'azi ya zama akan wani labari ne da ke ba da izina wata kissa ta alqur'ani wata kissa ta hadisi wata kissa wadda akwai wani abin darasi a cikin domin kaga wannan duka kissa ce labari ne a cikin shi babu umarni da hani da nabi ya ce ban tara ku anan dan umarni ko hani ba abinda ake ganin zai zama tsautsayi ko ya zama shiririta shine malami ya maida da majalisin shi gaba ɗaya na labarai ko marasa ma inganci labaran ko wasu sirrori labarai na mutane individual suka gaya mai a matsayin sirri suka nemi shawara a gunsa ko suka nemi fatawa sai zo ya ta bada labari ce wani ya kira ni ranar daga damaturu ko kuma ya ce daga nan wani yanki nan kusa ko wani wanda in na faɗa ma za ku gane shi ko wata mata ce ma wadda ma kun santa wannan yana daga cikin tonan siriri da masu wa'azi galibi suke ma mutanen da suka amince da su wanda bai dace idan da likita da lauya da ire-iren mutane wanda suke aiki wannan professionals idan ka faɗa musu sirrin bayananka wannan sirrin wajibi ne su killace shi kar su faɗa wa kowa to haka malami ba haka malami ma sirrin da za a gaya maka wani yayi wata kwaba ko wata tarkatarka ko yayi wata kasassaba ko wata ta aikata wani ta'annati abinda ba a san ji la yuhibbullahu al dara bis-su'i min qawli illa man zulim to kai malamin da aka amince daga aka baka wannan labarin dan neman ka, dan neman fatawarka ko shawararka ba daidai bane ka zo ka dinga kamar da wannan sune subjects sune wato abin yin wa'azinka gaskiya ba daidai bane za mu lura kuma cewa wannan ya zama kamar wata nakiya mai garɗi a bakin malaman kuma malamin zai zauna awa guda irin labarin da zai bayar kenan to me amfanin su sai ya zama wato na kai betrayin fika na waɗannan mutanen ka ci amana amincin da suka baka sannan kuma wannan labarin ba abin ɗaukan izina bane hasali ma a daidai nan wani ko wata zai koyi irin wannan barna musamman barna da ke da alaka da sace-sace shaye-shaye alakar jinsi faɗace-faɗace sace-sace ire-iren wannan labaran da wani ya baka yi nadama ko an kira ka kai wani sulhu a wani gida ko wani aure ya rikirkice ko wani ya yi kaza ko ta yi mijinta kaza sai mutum kuma ya zo kawai ta faɗa ce kwanaki an ce mun kaza ran nan ma an yi kaza wani lokaci ma an kira ni a waya mun je sulhu gari kaza duk wannan ba su da ma'ana jama'a kuma ba karantawa ba ce gaskiya ya da barna ce a cikin mutane ya kamata malamai su gane wannan idan akwai maslaha to sai ka faɗi iya maslahar ba tare da ka ayyana laifin ba amma ayyana labarin wani yayi wani tsafi iri kaza wani ya je Ka'aba yayi kaza wani ya je makabarta yayi kaza duk mai amfanin shi wannan zaman karatu ya zama zaman jakan magori jama'a ko kuma da yake shiriri ta tafi ɗauka hankalin mu domin musan irin wannan irin wannan da an ji shine zaka ga an ta sharing insha shi a Instagram a story a a, a, na ɗaya ma status da waye duk sai kowa ya gani kowa sai ya ji abin arziki da malamin ya faɗa ba za ka ji labarin shi wani tasbihi da ya karanta wata addu'a muhimmiya wani laifi da kowa yake yi da aka tsorata akan shi ba za ka ji wannan labarin ba sai dai surutun shi aka fi kowa in ya gani shi ma ya forwardin kowa ya tura wani group wani ma a ce in baka tura wani gurub guda uku ba za ka gamu da gamanka <laughs> Allah ya kyauta to wannan dai shine abin da zamu iya cira a takeice game da wannan hadisi wanda abin da ake so shine kai imani da wannan labari yanzu wannan labarin annabi ne bayar sallallahu alaihi wasallama ah, mun ji wasu bangare na labarin wasu nasoshin waɗanda ba wannan ba a baya kamar kwanakin da zai yi ko a duniya kwana arba'in da batun ba zai shiga maka ba zai shiga madina ba duk mun ji wannan allah ya kyauta sai malai ya ce babu nuzuli isa alaihi salam babun da ke bayani akan labarin sauka annabi isa alaihi salatu wasalam shi ma annabi isa alaihi salam almasihu a bai mutu ba kamar yadda qur'ani ya bada labari wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahu wallahi yace ya isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya Allah ya dauke shi ya kai shi sama sannan kuma Allah ya bada labarin zai dawo da shi wa in min ahli kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mauti lalle kirista za su yi iman da annabi isa kafin mutuwarsa idan ya dawo ba zai anshi jizya ba sai dai dole su ainihin wato yi imani in ba haka ba su ɗanɗana kuɗansu haka annabi isa alayhi salam shi ma zai dawo magana ce mutawatira a cikin sunna ta zo a cikin hadisai da yawa da yawa sahabbai sama da talatin suka rawaito waɗannan magana akan dawo annabi isa fitowar mahadi fitowar dujal dabbatul ardi da sauransu da haka ba a inkarin shi kwata-kwata nan ma an samu ta taɓarza kamar yadda muka ambata da su duk malaman da ake dogara da maganganunsu wajen fasara hadisai abu wani malami da ya karin wannan ko mu gane jama'a duk abin da ba a samu waɗannan malaman sun yi magana a kan shi gane da cewa ba shine ilimi mai tsafta ba duk abin da za ka lalubo fasara alkur'ani ka kasa danganta ta da ibnu jaririn ka kasa danganta ta da ibnu kathirin alqurtubi ka kasa danganta ta da ibnu abdul ka kasa danganta ta da ainihin wato shaukani a cikin tafsirinsa da ire-iren waɗannan malaman waɗanda ake dogaro da maganganunsa a ilmanci ko wanda suka gabace su cikin sabai da tabi'ai irin su mujahid irin su ikrima irin su shi kanshi ibnu abbasin ibnu mas'udin alaliba ka kasa danganta wannan fasara ɗaya daga cikin su to an juka kenan kai ka dauko ta ba za ka karba ba bai kamata a waiwaye ka akan ta ba to haka zo aka zo ana maganar fasara hadisai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama akwai malaman da su ne duniyar ilimi ta yadda masana hadisai su ake karɓan maganganunsu su ne malamai masu sharhohin hadisai tun daga na da da suka fara sharhi suna tsintsintar hadisai suna sharhinsu shi ne na mana misali da irin su ibnu qutaybah tadinawari dinawari littafin shi ta'awilul mushkil mushkil hadith irin su ibnu jauzi mai kashful mushkil min as-sahihain irin su wato al-Imam Tahawi ya littafi guda biyu akwai littafin Sharhu Ma'anil Athar da kuma Sharhu Mushkilil Athar sai ka gangaro zuwa kan kaman al-Baihaqi Baihaqi shi ma yana yawan fassara hadisai a cikin ainihin littafansa kaman a cikin sunan kubra nashi ko wasu makamantan tafi irin waɗannan sai a sake gangarowa kuma a gangaro kan malamai na ƙasa da su kaɗan kamar waɗanda suka zo suka yi sharhohin littattafan sunna irin su kaman Abu suleiman al-Khattabi ne ma'alimus sunan da ma'alimu sunna ka gangaro kan irin su Nawawi da littattafansa irin sharhin Muslim da sharhin Bukhari ka gangaro kan irin su Ibn Salah shi ma da sharhin Bukhari ka gangaro hatta kan irin su Ibn Muflih har ka gangaro zuwa su Ibn Hajar su Aini har na ƙasa da su su Ibn Rajab na ƙasa da su irin su shaukani irin su amiru san'ani a wannan zamanin irin su abdurrahman al-muallimi irin su ashekul albani irin su bin irin su uthaymin irin su ashankiti ga sunan birjik malamai ne duniyar musulunci ta san su sun san ta yadda kuma sun san ilimi kuma suna magana ne da ilimi duk abin da zaka fassara na hadithin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ka bincika me suka ce kar ka fassara da ra'ayinka ko da gwargwadon kai taka fahimtar dan kai baka kai abin dogaro ba ilimi za ga duk wani abu wanda yake so ya magana ta ilimi gare su yake komawa baya mutum baya istiklali da magana kansa a addinin musulunci addinin musulunci magana ce take da wato isnadi ba magana ce taka ta kanka ba don haka duk waɗannan a cikin su ka haɗa da mutanen Maghrib irin su Qurtubi Abul Abbas irin su Ibnu Abdul Barr Namari irin su Baji irin su Abubakar ibn al-Arabi duka hada da su gabaki daya da ire-iren su suna nan da yawa babu wani kwaya daya a cikin su da zaka samu yana da irin wannan magana da yanzu misali yan bokon mu suke fadanta akan waɗannan abubuwa suna ƙaryata ire-iren waɗannan zaka ba abin duba bace amma abin da dole sai an duba shi ne maganin waɗannan ko kuma idan wani malami da yake abin dogara a ilimi yayi magana ta saba wa ta waɗancan shi ma babu laifi a dube ta a yi mata gyara gwargwadon hali kama a wannan babun za ga babanmu ko kakanmu Abubakar Gumi Allah ya gafarta mishi ya samu wannan kuskuren Sheikh Abubakar Mahmud Gumi Allah ya gafarta mai ya daga cikin malaman da suke kuskuren waɗannan hadisai hadisin dawa Annabi Isa da Mahdi ce sam duk basu inganta ba ayi wani ɗan kankanin littafi akai wanda al-Allama Ibn Baz Allah ya gafarta mai ya mishi nasiha akai ya mai raddi akan cewa maganganun ya kuma da wasiƙa cewa wannan maganganun ba daidai bane a wasu ma wasu daga cikin makusantan shi suna cewa ya dawo daga kan magana wallahu alam amma dai wannan magana ta Malam Bakar Gumi kuskure ce ba daidai ba ce. wasu daga cikin ƴan izala sun yi tabanninta suna yayata ta a shekarun baya amma kuskure ta saba wa aqidar musulunci ta saba wa aqidar ahlus sunna ta saba wa abin da yake sananne a ilimi cewa lallai dawowa annabi Isa abu ne mutawatir to bai yiwa wani malami ya karyata ko ya ce ba haka bane idan malami ne na sunna sai a mai nasiha ya gyara in ba sa malami nasiha ba a gyara mushi ba za a ci mutuncin shi ba ba za a aibata shi ko a ce shi shikenan duk ilimin shi ya lalace ko a kore shi daga sunna ba duk ba za a yi wannan ba amma kuma a lokaci guda ba za a karɓi kuskure daga gare shi ba ba za a aje maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da maganar sahabbai da tabi'ai a kama tashi ba ba za a aje ba ba kuma ba za a ci mai mutunci ko a wulakanta shi ba sai dai kawai abin na ƙara tabbatar mana da ɗan adanci babu wani ɗan adan sai dai zama yana da wata hafuwa yana da wani kuskure yana da wani wuri da ya gaza ko ya samu zamiya dukkanin malamai in ka bi a cikin tarihin maganganu da karantarwarsu kana iya samun su da wata magana da aka yi ta da za a yi mamakin yaya malami kaman wannan zai irin wannan kuskuren babu wani malami da za a bi karatun shi sai an samu irin wannan kamar da a sadi aka samu na bakar gumi aka samu ji a farko mun faɗi na Uthaymin mun faɗi na wani mun faɗi na wani duk ba mu muka faɗa ba malamai ne ƴan uwansu suke faɗa sa'o'insu muna mu kawai bada labari da aka jama'a magana dawo annabi Isa abu ne mutawatiri sananne kuma ba a fasara shi da cewa ai tawilin shi ko a ce yajuju majuju sune turawa ko sune eh, social media a ce wai dujal shine wai yahudawa ko kuma 'yan china su ne kaza duk wannan duk fasara ce kawai ta mutane masu yi da ka ba waɗanda suka bi tafarkin malaman suna wajen koyon ilimin waɗannan karatuka a sun ba tafarki ne na ɗan boko a can suka tsakuro irin wannan fasara tasu ba kuma za a karɓe ta ba to gashi kuma lokaci ya ƙure ina ganin gara mu dakata a nan Allah ya kai mu darasi na gaba sai mu tashi farkon babun da yake cewa babu nuzul Isa alaihi salam wanda zamu ji hadisi shi ma insha Allah game da haka daga nan kuma mu shiga cikin wasu babuka waɗanda ba waɗannan ba insha Allah wa sallallahu wa sallama ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi